na zamu tashi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 ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan darasi namu na yau shine darasi na goma sha ɗaya daga cikin darasi na goma sha biyu daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara akwai a tambaya a nan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara ma tsoron Allah da kushu'i wane ne shehu ahmad tijjani domin na ji wasu mutane suna cewa shi sharifi ne wannan ai tarihi ne wannan tarihi ne mai tambaya yana tambaya wane ne shehu ahmad tijjani to ai wannan tarihi ne ake bukata a tarihin wane ne shehu ahmad tijjani to ni jama'a in za mu tambaya mutum ya tambaya a kan abin da ainihin zai amfane shi a aƙidar shi a ibadar shi a mu'amalar shi a al'amuran shi na yau da kullum idan an yi wani bawan Allah mai suna Shehu Ahmad Tijjani to ya riga ya zama tilka ummatun qad salaf an qad khalat laha ma alaiha ma in an yi wani mutum mai suna Shehu Ahmad Tijjani to ya zama wani mutum wanda ya wuce zai je ya tarar da abin da ya aikata na alheri a wurin Allah kuma zai je ya tarar da abin da ya aikata na tsiya a wurin Allah mutum ne ba mala'ika bane ba annabi bane ko ba haka ba annabawa ne ba su da wani abu sai abin arziki su ba sa sabawa Allah amma mutum ne yayi rayuwa kusan shekaru ɗari uku da suka wuce kuma ya koma zuwa ga Allah abin da ya shuka na arziki ya tarar wurin Allah abin da ya shuka na tsiya ya tarar wurin Allah shikenan kai yanzu ka nemi ilimin ka Allah bai rataye imaninka a wuyar wani mutum ba babu wani mutum wanda aka yi wanda imaninka ba zai tabbata ba ko ba zai cika ba sai ka yi riko da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda in kai riko da shi imaninka zai tabbata imaninka zai cika dan haka wannan kenan game da wannan tambaya sai zamu tashi aya ta 39 suratu ali imran fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu kissan annabi zakariya bayan ya ga irin karamcin da Allah yi wa Maryam sai annabi zakariya ya roki Allah ya shi zurriya ta kwarai fanadatul malaika sai mala'iku suka kira annabi zakariya wato ai jibril mala'ika jibril wa huwa qa'imun annabi zakariya yana tsaye yana sallatin mihrabi a wurin da ya keɓe don ibada bi anna wa fi qira'atin bil kasri inna bi taqrir al qawl Allah yubashshiruka cewa lalle Allah yana maka bushara bi Yahya da Yahya musaddiqan bi kalimatin wanda annabi Yahya zai zamo mai gaskata kalma ka'inatin min Allah wanda annabi Yahaya zai gaskata wata kalma ce da za ta zo daga Allah annabi Yahaya zai gaskata kalmar Allah wato kowanne annabi zaka gani da akwai babban mission din da yake dauke da shi annabi Yahaya Allah subhanahu wataala ya sa zai zamo mai gaskata karmar Allah wato annabi Isa min Allah ai Isa wasu miya kalima an kira annabi Isa da sunan kalima li'annahu khuliqa bi kalimati kun dan shi annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya ƙara ne aminci an halicci annabi Isa ne da kalman kun ka kasance Maryam alaiha salatu wassalam ita ce mahaifiyar annabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misalin mutane uku. Maryam ta haifi annabi Isa ba da miji ba. Hawwa'u aka yi ta daga annabi Adam ba da mahaifiya ba. Shi annabi Isa an haife shi ba da namiji ba. Ita Hawwa kuma an yi ta ba da mace ba. Shi kuma annabi Adam an yi shi babu namiji ba mace. kaga duka misalai ne Allah ya buga mana na ikon shi cewa zai iya yin halitta ya halicci mutum kamar yadda ya halicci annabi Adam ba uba ba uwa ya halicci mutum ba uwa yadda ya halicci ainihin Hawwa babu uwa ya halicci a mutum babu uba kamar yadda ya halicci Maryam babu uba wannan aya ce ta Allah kamar yadda ya halicci annabi Isa babu uba kai wannan aya ce ta Allah wanda Allah ke nuna ikon shi amma wannan baya nuna cewa mu kuma mu ma mu ce zamu mutane babu uba wannan tambaya ce da 'yan kwanakin nan saboda ilimi na kimiyya da na zamani sai ka ji ana yin tambaya malam mace ce wai ba ta son wai ba ta aure ba kuma ga shi ta manyanta ba ta samu miji ba kuma wai tana son ɗa to wai sai ta je asibiti aka sa mata maniyin wani a mahaifanta ta haihu ta samu ciki gaya tana budurwa ba da taɓa yin zina ba kuma aka je aka yi mata barbara irin na bature da maniyin wani can kuma ta haihu to wai menene hukunci wannan ba gwaninta ne. wannan mata tana da laifi hukuncinta ba hukuncin zina ba bane ba ta sadu da namiji ba amma hukuma shari'ar musulunci za ta ladabtar da ita saboda ta cutar da wannan yaron da ta haifa wannan ɗan da aka haifa kai yanzu ƙaddara an haife ka ka taso baka san ubanka ba a ce in an je makaranta za a ce wannan sunan shi Musa dan Isa wannan a ce sunan shi Abubakar Umar wannan a ce sunan shi Yahaya Abdullahi wancan a ce sunan shi Yakubu Shu'aibu wancan a ce wane ne kowa a dinga faɗan sunan shi amma kan in aka zo sunanka sai a ce maka Yakubu Talatu dan Allah ba a cutar da kai ba ko kuma a zo sunanka a ce maka sunanka Musa Hajara dan Allah ya ka ji ai al'amari bai daɗi ba ko kuma a zo a ce kai sunanka Abdullahi Ramatu to Ramatu din sunan babanka kenan ko waye Ramatu a'a wai kai sunanka kenan ita wannan mata ta cutar da wannan yaro saboda da akwai hukunce hukunce na musulunci da suke da alaka da uba akwai hukunce-hukunce na musulunci wa'anda wannan hukunce-hukunce suna da alaƙa ne da wane da uba haƙƙin ciyarwa wane ne ciyarwa ya zama wajibi akan shi uba ko to ita ta kawo shi duniya ba mai ciyar da shi kaga ta zalunce shi banda wannan haƙƙin walitaka wane ne waliyin shi asibin shi wanda in yau ya rasu bai da kowa sai uba da uwa za a ba uwar ɗaya bisa ukun dukiyar shi uban kuma a bashi sauran to shi bai da uba bai da asibi yau shi wannan abu na uku da akwai hukunce hukunce da suke da alaka da yan uwa yan uwanka asibai ta bangaren uba to shi kuma wannan an haife shi bai da yan uwa ta bangaren uba sai ta bangaren uwa wanda ba asibai bane idan ya je neman aure aka ce ya turo waliyan shi ko wakilan shi sai ya turo kawunnan shi sai ka ji ana tambaya wai bai da uba ne bai da dangin uba ne yaya za a zo neman auren shi da dangin uwa bai da dangin uba ne ko dai dan titi ne in aka ci gaba da lissafta maka yanzu idan mutum ya zo yana tafiya a mota sai akan kuskure sai ya buge wani ya mutu ai kaga kisan kuskure ne ko kaga da akwai azumi sittin akwai kuma diyya. to wannan diya idan kisan kuskure ne diya ana rabawa al'aqila ne dangin uba ake rabawa diyya. dan haka idan mutum yayi kisan kuskure diya naira 60 naira miliyan 60 wannan naira miliyan 60 din sai a yi lissafin dangin uban shi sai a zo a raba musu wancan dangin uban nashi miloniya ne sai a ce zai biya miliyan biyar wancan gashi nan wancan ma dubu hamsin za a ne wancan zai biya dubu goma duk a rarraba wa dangin uban shi su ne akila kuma a ba su shekara uku su gama biyan wannan miliyan sittin ɗin a tsawon shekara uku to shi sai ya kisan kuskure sai aka zo aka ce to za a biya diya naira miliyan sittin dangin uba su zo a raba musu dan su taimaka wa dan uwansu yayi kuskure sai aka ce ai bai da dangin uba uwar shi ta je asibiti ne an mata barbara a asibiti bata cuce shi ba in na ci gaba da lissafta cutar wanda ke tattare da uwa ta je kawai ta je asibiti ta ce ita ba zina ba a'a ita dai kawai a sanya mata da a cikinta, ta dan ita ma tana son da kuma bata samu aure ba abubuwan da zai auku na cutar da wannan yaro suna da yawa laifi ta yi wanda ya ta cancanci a yi mata hukunci a shari'a abinda alkali ya ga ya dace an zo an ce gata da ciki babu miji eh kuma ta ce ita ga takardun asibiti ga abin da aka yi duk da haka alkali zai iya ɗaure ta yi mata hukuncin da ya dace da shari'a saboda cutar da wannan da da ta yi wanda zai taso a cikin al'umma bai da aƙila zai taso a cikin al'umma bai da asibai zai taso a cikin al'umma malan abubuwan da dama wanda ya rasa a rayuwa kai kanka aka zo neman auren yarka kace ina dangin uban mai santa aka ce wai shi da dangin uba zaka fara shakka to ya akai aka same shi aka ce uwar shi ta je asibiti aka sa mata cikin shi a asibiti ta biya kuɗi siyo shi ma ta a asibiti kai kuma sai ka ɗauka sai ka bashi yarka ko saboda baka san darajar taka yan ba da haka wannan ainihin zaka ga cewa iko ne na Allah da ya nuna akan Annabi Isa alaihi salatu wassalam da yayi shi babu uba sai uwa amma laifi ne mu kuma saboda ilimi ya samu a ce kawai a dauko maniyin wani a sa wata waita haihu tunda tana son haihuwa bata samu mijin aure ba ai yanzu akwai yadda za a yi artificial a samu ainihin ta haifi yaro wannan ba daidai ne Allah ya shirye mu dan haka annabi Isa kalma ce ta Allah annabi ya alaihi salatu wassalam zai yi bushara zai gaskata zuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam wato kai kana taka ne Allah kuma yana nashi kuma ta Allah ita ce daidai ko ba haka ba shi annabi Zakariya da ya roki Allah ya bashi ɗa. me yace yarisuni wa yarisu min ali yaqub ka bani dan da zai gaje ni kuma ya gaji kakanni na zuriyar annabi yaquba shine addu'an annabi zakariya ko a bashi dan da zai gaje shi kaga mutum ana gadon shi ne in bai mutu ba to sai dai gado na ilimi ko eh akan gaji ilimin mutum tun yana da rai to ikon Allah annabi Yahaya ya riga mahaifin nashi annabi zakariya rasuwa kaga shi annabi zakariya ya roki Allah ya bashi annabi ya haya saboda in ya rasu in ya rasu ya samu wanda zai gaje shi ya ci gaba da karantar da banu Isra'il shi abin da yake so kenan ya kawo magaji ya karantar da banu Isra'il shi kuma Allah abin da yake so shine ya halicci annabi ya haya ya gaskata annabi Isa yanzu nawa za a yi na Allah ko dan haka Allah ya ba annabi Zakariya annabi Yahaya annabi Yahaya ya zo ya gaskata annabi Isa alaihi salatu wassalam da karshe aka kashe shi uban shi na da rai banu Isra'ila suka kashe annabi Yahaya suka ba da kyautan kanshi ma ga karuwa saboda ainihin isa irin na Bayahudi da lalacewa irin na Yahudawa ba yahude mabarnaci ne na ƙarshe dan haka abinda suka yi kenan suka kashe annabi Yahaya din addu'an da mahaifin shi kenan ya zamo magajin shi a'a sun ma kashe shi amma abinda Allah ya faɗa wa musaddiqan bi kalimatin min Allah kaga shi ya tabbata dan nufin Allah shine abinda ke zama dole la'annahu kulika bi kalimati kun wa sayyidan annabi Yahaya zai zamo shugaba matbu'an wanda zai zamo abun kwaikwayo ana bin shi wa hasuran annabi aya kuma ba ruwan shi da mata mamnu'an minan nisa'i Allah ya kange shi daga mata wa fil qamus littafin al-qamusul muhit mallaya a man la ya'ti nisa alhasur shine mutumin da bai saduwa da mata wa huwa qadirun ala zalika didda yake yana da lafiya ka gani idan mutum bai iya aure saboda bai da lafiya irin ta da namiji ai ka gane kasace amma kuma da lafiyar shi da komai amma ya kau da kai ba ruwan shi da mata kawo kuma wannan gwaninta ce dan ba kowa zai iya jurewa ba awul mamnu'u hunna ko kuma wanda aka hana shi aw man yashtahihinna wala la yaqrabuhunna ko kuma alhasur wanda yana da sha'awan matan ba bai da shi ba amma ko bai kusantar mace to shi annabi ya haya Allah subhanahu wata'ala ya nisanta shi daga mata ba saboda gazawa da rashin lafiya irin na ajizanci na maza yadda waɗansu mazan ba su iya biya wa matansu bukata ba a'a shi wannan lafiyayyen namiji ne cikakken namiji ne amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya kauda kanshi ba ruwan shi da mata wannan kenan ka gani musaddiqan bi kalimatin minallahi ɗaya kenan wa sayyidan biyu kenan wa uku kenan wa nabiyyan min as-salihin abu na hudu annabi Yahaya annabi ne daga cikin salihai ruya annahu lam ya'mal khati'atan arwaito cewa annabi yahya shine wanda bai taba saba wa Allah ba wa lam yahumma biha kuma annabi yahya bai taba yin niyya ma yayi tunanin ma zai aikata din ba annabi Yahaya bai taba saban Allah ba kuma bai taba tunanin zai saba wa Allah ba ka gani ana iya samun annabi yayi tunanin amma abu ne kawai yazo a zuciyar shi ya wuce mutum ne yanzu ya tunanin yazo mai a zuciya dama in ya fito daga gida ya ga wata kyakkyawan mace sai ce astaghfirullah tun kafin ma ya fito daga gidan ka dai ga bai gani ba kuma ma ya gane wannan tunanin da yayi ma ai laifi ne ya yace astaghfirullah ya fito gidan shi ya wuce harkar shi ba abin da ya gani kaga wannan tunani ne kawai na zuciya shedan ne kawai ya faɗa min amma ba ya kulla niyya akan zai yi ba kuma bai yi ba kamar yadda ya auku da annabi yusufa wa laqad hammat bihi wa hamma biha ta yi nufin shi da alfasha amma shi irin tunani na dan adam ya zo mai amma Allah ya kauda shi laula an ra'a burhana rabbihi Allah ya tunatar da shi kan shi sai annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya kauda tunanin shi daga wannan barna wanda dama abu ne wanda waswasi ne ko kuma tunani ne irin na dan adam amma ba tare da ya kulla yanzu zai aiwatar ba shi annabi shi shine wanda bai saba wa Allah ba bai taba tunanin saba wa Allah ba kaga wa'annan tsarkakakkun bayi kenan qala rabbi annabi zakariya yace anna yakun قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي النبي آه زكريا يشي أنا وكيف يكون لي غلام يشي يا الله يا زعين سامو آه، ولد wa balaga balagani al-kibar bayan na girma shekaru sun zo ay balagtu nihayata sinni na kai karshen shekaru 120 sana malaman tafsiri suka ce lokacin da Allah ya ba annabi zakariya da annabi zakariya shekaran shi 120 to dan shekara 120 a ce zai haihu ai ko kaga abin da ban mamaki wa mar'ati aqil ga matata ita ma ba ta daukan ciki balagat 98 matar shi kuma shekaran ta 200 yar shekara 200 za ta haihu kako ga lalle akwai aya a nan wurin yar shekara 200 za ta haihu ai abin da mamaki qala Allah ya yace al'amru kazalika haka al'amarin yake min khalqi gulamin minkuma Allah ne zai iya halittan yaro daga ɗan shekara 20 namiji da mace yar shekara ɗari ba biyu kuma Allah ya fitar da lafiyayyen yaro daga gare su Allahu yaf'alu ma sha! Allah yana aikata abin da ya so la yuzihu anhu shay'un ba abin da zai gajiyar da Allah wal izhari hadhihi alqudrat alazima don Allah ya bayyana wannan iko nashi mai girma alhamahu su'al sai Allah ya sanya wa annabi zakariya tunanin yayi tambaya li yujaba bihi dan a amsa ne walamma taqat nafsuhu ila sur'atil mubashshar anhu yayin da annabi zakariya ya ji kwaɗayin ya ƙosa ya ga ya samu wannan bushara ta Allah qala rabbi ja'alli aya qala rabbi ja'alli aya na'am قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا نعم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال سي النبي زكريا يا رب اجعل لي آية ya Allah ka bani alamar da zan gane in matata mai shekara casa'in da 98 ta samu ciki ya Allah ka ban alamar da zan gane ka san in an riga an girma matarka ta zama ƴan uwarka kawai eh an riga an girma an manyanta yanzu mutum ya riga ya kai shekara tamanin mata ta kai shekara sittin ko saba'in ai an riga an zama ƴan uwan juna sai dai an dawo gida a ce ina wuni lafiya lau ina gajiya ba gajiya gobe da safe kuma ina kwana in dare yayi kowa in yi kwanta ya kalli bango kowa ya waiga ta da rashin kunshi an riga an tafi an zama ƴan uwan juna sai dai shawara kawai abokanin shawara a zauna in aka zauna ana hira ana tuna baya shikenan kawai an riga an abin nan an zama wa da kanwa to amma wannan iko na Allah malam mai yawa ikon Allah da yawa yake an riga an kai rayuwar da za a zama ya da kanwa amma kuma ikon Allah sai Allah ya ce zai ba su da ai wannan abu daban mamaki sai ya ce ya Allah to ka bani alama ka ban wata alama da zan gani ai alama ala hamlin ra'ati alamar da zai nuna min matata ta samu ciki kana sai ya ce wato ga al'adar mutane yawancin mata yawancin mata daga shekara hamsin sun daina haihuwa har wa'in suna cewa idan dai ba babu ƙuraishiya ba babu wacce za ta haihu bayan ta kai shekara 60 yar shekara 60 ta haihu wannan abu ne wanda yake da matukar wuyan gaske ba ma ikon Allah shekara ɗari ba biyu kuma za ta haihu yace ayatuka ayarka alamar da zan baka alai kan samun cikin mai dakin ka Allah tukalliman nasa cewa ba za ka iya wa mutane magana ba ay tamtanin min kalami in khilaf zikrillah ta'ala in takka ta samu ciki zaka ga an dauke maka magana in banda ambatan Allah salafata ayyamin sai kai kwana uku da layali inna hadda dare domin a waccan ayar kuma salasa layalin sawiya kaga cin salasa layalin sawiya a cikin suratu maryam salasa layalin dare uku nan kuma salasata ayyamin yini uku kaga sai ka hada salasa layalin da salasata ayyamin sai ya zamo salasata ayyamin bilayalihinna yini uku da dare rayin illa ramza ishara sai dai ka dinga musu ishara duk abin da zaka ce ayi sai dai kai nuni ba ka iya magana ba wa muddat wa fi muddat habsihi a wannan lokaci da Allah ya kaddara ba zai iya magana ba wa aqdul lisani an kalamihim Allah ya kulle harshen shi ba zai iya yin musu magana ba wa zkur rabbaka to amma ka dinga zikiri magana da mutane ne Allah ya kulle harshen ba zai iya ba amma zikiri zai iya yi kasiran ka yawaita zikiri wa sabbih ka tayin tasbihi salli kai ta salla bil ashi da yammaci wal ibkari da safiya al ashi shine daga azhar har zuwa yamma shine al'ashi daga azhar al-ibkar kuma safiya a al-layl karshen dare wa awailihi da farkon shi da shukurin ni'ima dan ka gode Allah kana dan shekara 120 Allah ya baka da wa kana bainal bishara wa bainal wilayati yahya zamanin madid daga lokacin da aka yi mai bishara zai haihu zuwa lokacin da aka haifi yahya din sai da aka dau tsawon lokaci domin Allah ya nuna mana ka roki abu a baka shi a take ba wai sharadi bane da zai nuna cewa kai waliyin Allah ne ba a'a da akwai waliyan Allah ga sunan da dama wanda sun roƙi Allah sai da aka yi shekara da shekaru sannan aka ba su sai da aka samu zamani mai tsayi li'anna su'al al-walad wal bishara bihi kana fi sigari maryam domin aika gani ai wannan ayat ta nuna mana annabi zakariya ya roƙi Allah ya bashi da ne a lokacin da ya karɓi renon Maryama ko yanar lokacin da ya roki a bashi ɗa lokacin Maryama tana karama wa wada'uhu kana ba'da ha, amma ai ba a haifi annabi ya haya ba sai bayan Maryam ta girma don tare suka taso da annabi Isa kenan kaga an samu shekaru tsakanin Allah ya ce zai bashi ɗa da kuma bashi ɗan, sai da aka yi shekaru amma kana neman ɗa ka yi addu'a ka ce wallahi na yi aure shekara ɗaya ba labari biyu ba labari uku ba labari hudu ba labari biyar ba labari wai mu har sai yanzu har sai yaushe Allah zai ba mu ɗan to annabi zakariya ya fi kuma ya roki Allah a bashi annabi ya aya tun lokacin Maryama tana karama amma ba a bashi ba sai da ta girma tukunna sannan aka bashi annabi ya aya suka taso tare da annabi Isa to kai waye dan kai roko shekara biyar ba a baka ba da zaka yi fishi ga annabawan Allah sun yi roko sai da suka shekaru ba a basu ba sannan Allah ya basu Allah shine wanda yake ba mutum abin da ya so a lokacin da ya so wa wad'uhu kana ba'da kibariha wa bulughiha 13 sana sai da Maryam ta kai shekara 13 kafin abada annabi Yahya allati hiya zamanu hamliha bi Isa wanda Maryam ta samu cikin annabi Isa ne tana da shekara goma sha uku wa baina yahya wa isa sittata ashhur daga haihuwan annabi yahya da haihuwan annabi isa wata shida ne tsakanin annabi yahya da annabi isa wata shida ne kadai tsakanin to kaga wannan iko ne na Allah subhanahu ta'ala kuma shi annabi isa bai da uba ba kaman yadda zaka gani abun mamaki abun mamaki shine zaka gani a cikin new testament sai a kawo maka mahaifan annabi isa sai a ce annabi isa shine dan wane jikafinta wane dan wane su suna cewa annabi isa mahaifiyar shi maryam mahaifin shi kuma kafinta haka yake a wurin nasara su nasara suna ganin annabi isa mahaifin shi kafinta mu kuma muna ganin annabi isa Allah ya karantar da mu cewa bai da mahaifi shi aya ce ta Allah to dan Allah da wanda yace Allah shi kafinta ne yayi ciki aka haifi Allah shi da kuma mu da muka ce a'a ba Allah bane wata halitta ce ta Allah mutum ne da Allah ya halicce shi da kun yakun kalma ce ta Allah da wanda yace annabi Isa maniyin kafinta ne da wanda yace annabi Isa kalmar Allah ne wanne ne yake girmama annabi Isa ko mun ce annabi Isa kalima ce ta Allah su kuma sun ce maniyin kafinta ne kaga kuwa ai al'amari ko ya lalace sun bata sha'ani dan haka shi yasa in ka kalli ayoyin alqur'ani waɗanda suka yi magana akan annabi Isa za ka ga yadda Allah ya girmama annabi Isa yadda Allah ya girmama Maryam duk a cikin Bible ba wata sura mai suna suratu Maryam amma a cikin alkur'ani akwai sura ɗungurungun sunanta kenan suna suratu maryam the chapter of mary suratu maryam sunanta kenan wannan girmamawa ne da Allah ya yi musu ثم عقب الكلام الله سبحانه وتعالى يتي وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ثم قبل كلامه بذكر كيفية ولادة عيسى sai Allah subhanahu wataala ya biyo da magana domin ya ambatan mana yaya aka haifi annabi Isa yaya haihuwar shi ta kasance sai ka kwatanta yaya annabi Isa da Maryam suke a Qur'ani yaya kuma suke a Injila wurin Nasara sai ka ga yadda Al-Qur'ani ya girmama Maryam Al-Qur'ani ya girmama Isa alayhi salatu wassalam wal bishara bihi li Maryam da yadda aka yi wa Maryam al albishir da samun annabi Isa wa afsihi ala kuma yi azati akan iz qalat imra'atu imrana abafan da qissatul binti ala qissati ummiha kaga an fara kawo kissan maryam iz qalat amma kissan hannatu mahaifiyar maryam iz qalat imra'atu imrana sannan kuma sai aka kawo bayan an gama kissar uwa kuma sai aka kawo kissar biya. atfal da kissata binti ala qissati ummiha lima bainahuma min kamalil munasaba dan ya dace da yadda kissan mahaifiyar maryam hannatu hanna Hanna kenan ita ce mahaifiyar a Mary Hanna da kuma kissan ita Maryam kenan sai Allah ya kawo su a jere an gama kawo kissan Hannatu kuma sai kissan Maryama alaihi masalatu wassalam wa qala Allah yace wa zkurka ambatan musu iz qalat al malaika yayin da malaiku suka ce ai jibril wato malaika jibril yace ya maryamu ya ke maryam inna Allah astafaki lalle Allah ya zabe ki ikhtaraki awwalan Allah ya zabe ki farko haisu qabilaki min ummiki yayin da Allah ya karɓe ki daga mahaifiyarki wa qabila tahririki kuma wa qabila tahriraki kuma Allah ya karɓa, ba da shi ba da ke da mahaifiyarki ta yi mahaifiyarki ta ba da ke ga Allah Allah ya karɓa, walan yasbaq zalika li ghayriki min al-inati a da can Allah bai karɓan a bayar da mace ta yi hidima ga ɗakin shi sai akan Maryam ita ce wacce Allah ya fara karba ce hidima ga wannan temple ko wannan masallaci na Baitul Maqdis Allah ya karbe ta wa rabbaki fi hijri Zakariya kuma Allah ya tarbiyanci Maryam a kulawan Annabi Zakariya wa razaqaki min indihi kuma Allah ya azurta ki daga gare shi ma'ana duk waɗannan zabi ne da Allah ya yi wa Maryam inna Allah astafaki kaga zabi ne ta hanyar Allah ya karbe ba da ita da aka yi kuma Allah ya karbe ta daga wurin mahaifiyarta kuma Allah ya karbi cewa ce mai hidima a masallaci kuma Allah ya tarbiyance ta a kulawan Annabi Zakariya kuma Allah ya bata arziki yana ciyar da ita daga gare shi kaga ita ma nan wurin abubuwa biyar yadda muka yi magana akan inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima muka yi lissafin abubuwa biyar da Allah ya zaɓi annabi Adam da shi, abubuwa biyar da Allah ya zaɓi annabi Nuhu da shi, abubuwa biyar da Allah ya zaɓi annabi Ibrahim da shi, to nan ma ga abubuwa biyar da Allah ya zaɓi Maryama mahaifiyar annabi Isa da shi. Wa haraki, Allah kuma ya tsarkake ki min masisin rijali namiji bai taɓa saduwa da Maryam ba. Ka gani wannan Allah ya wanke Maryam Allah ya fitar da cewa lalle annabi Isa kalma ce ta Allah ba dan Yusufun Najjar bane da ake cewa Joseph da kafinta in aka yi magana sai a ce the son of Mary the son of Joseph da kafinta sai a ci gaba da cewa Joseph da kafinta dan wani dan wani dan wani sai ga kenan shi annabi Isa ma sun yi mai iyaye wanda kuma ba haka bane wasfafaki Allah ya zabe ki saniyan karo na biyu bi an asma'aki Allah ya ji yadda ke kalamal mala'ika maganan mala'iku mushafahatan kuna yin shi baki da baki walam qali gairiki wata mace Allah bai aiko mata mala'ika ba ala nisa'il alamin akan matan talikai ai ahli zamaniki wato mutanen zamaninki ya maryamu Allah ya ce ya ki maryam uqnuti li rabbiki ki zamo mai biyayya mai da'a ga Allah atiihi wasjudi ki yi sujada warka'i ki yi ruku'u ma'ar raki'ina a tare da masu yin ruku'u ai salli ma'al musallina ki yi sallah tare da masu yin sallah sannan Allah ya ce zalika min anba'il zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai wa ma kunta كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم نعم وما كنت لديهم إذ يختصمون ثم اعترضت القصة بما ينبه السامعين على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنا cikin قصة مريم da yadda aka yi ta haifi annabi Isa ba a gama kissan ba sai aka kawo jumla mu'tarida thumma atarada kenan ma'ana kaman kace qala rasulullah innamal a'malu binniyat kaga ina cewa qala rasulullah sai na ji kun ce sallallahu alaihi wasallam kaga ni wannan shine i'tirabi Ma'ana qala rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wannan jumlan ta sallallahu alaihi wasallam sunanta i'tirabi a kawo jumla a kawo magana bayan an ɗauko wata magana kafin a ƙara shi ta sai a soko wata magana a ciki ana cikin bada labarin ya akai Allah ya zaɓi Maryama ana cikin bada labarin ya ya akai aka samu ainihin cikin Annabi Isa sai Allah kuma ya so ya nuna mana wani abin da zai faɗakar da mu akan ingancin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi taqsisi hatan qissataini a yayin da Allah ya ba annabi wannan kissoshi guda biyu wa huma mimma gaba anhu wayannan abubuwa da ya faru duka ba a yi ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa an bi'at allati nasha'a fiha kuma wannan abu ba ya faru bane a garin makka larabawan jahiliya ba su sanya yi wannan abu ba wa huwa ummiyun gashi shi yadda uwarsu ta haife shi haka yake bai rubutu bai karatu lam yaqra min ahadin bai koyi karatu wurin kowa ba wa qala Allah yace zalikal mazkur duk wannan bayanin da muka yi a baya min amri zakariya al'amarin annabi zakariya wa maryam da maryama min anba'il gaibi Allah yace labarin gaibi Allah yace duk wannan labarin gaibi ne akhbaru ma gaba anka labarin abin da ya faku daga gare ka nuhihi ilayka ya muhammad ya kai muhammad muna karanta maka wannan labarai sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa ma kunta ladaihim ai ba a gaban ka akai ba idh yuquna aqlamahum a yayin da suke wurga alqallun mansu fil ma'i a cikin ruwa yaqtari'una suna qur'a liyazhara lahum ayyuhum yakfulu maryam domin su gane wane ne zai reni yurabbi maryama zai reni maryam ma kunta ladaihim Allah ya ce ba a gabanka akai ba idh yahtasimuna a yayin da suke ta husuma fi kafalatiha wannan na cewa ni zan dauke ta wannan na cewa ni zan dauke ta fa ta'rifu dalika fa tukhbiru bihi ba a gabanka akai ba ballanta ka sani ballanta ba da labari وإنما عرفته من جهة الوحي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا سن تاريخ النبي زكريا يا سن تاريخ النبي يحيى يا سن تاريخ مريم يا سن تاريخ النبي عيسى عليه الصلاة والسلام تبنغرا وحي kaga wannan ya nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan labarai ne wanda larabawan Makka ba su sani ba ثم رجع الى تمام قصه مريم وقال تعالى يا داوود شي gaba da kissan maryam sai Allah ya ce uzkur ne ne iz qalatil malaikatu ya maryam qalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إذ قالت الملائكة أي عند ملائكة ستة سكشكاغا أنا تأمقاني لفظ الملائكة لفظ الملائكة ملائكة أما أشكين سورة مريم أي ملائكة جبريل jibril kadai aka da tamassala laha basharan sawiyya kaga mala'ika ɗaya ne a nan wurin ana cewa mala'iku mala'iku saboda shugabansu aka aiko gaba ɗaya shugabansu aka aiko za ka gani misali shugaban ƙasa idan ya kai ziyara wata ƙasa ya musu abin arziki to za ka gani in an tashi godiya ba za a ce mun gode wa shugaban ƙasa ba sai a ce mun gode wa mutanen Najeriya da suka kawo mana ziyara da suka kawo mana alheri ko muna fatan Allah mai da su gida lafiya to mutanen Najeriya mutum miliyan 200 suka je gari ai sai a ce ya da nabi sun bayyana ina za a je su a'a zaka gani kalma ce idan shugaba ya zo sai a kira sunan al'ummar shugaba daya shi yasa Allah yake cewa mala'iku sun ce mala'iku sun ce amma a suratu maryam sai Allah ya nuna mana cewa mala'ika ɗaya ne mala'ika jibril shine malam yace iz qalatul malaikatu ay jibril wato malaika jibril yace ya maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu lalle allah na miki bishara da wata kalma daga gare shi ai waladun wato zaki samu haihuwa ismu sunan shi almasihu wanda allah ya shafa ni rahama ba wancan almasih wanda allah ya shaka kamannin shi ba wannan almasihu wanda Allah ya shafa mai rahama ko kuma wanda yake da yawan ibada ta azumi domin da Allah ya ce a a sa'ihatin azwajan khairan minhunna muslimatun mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara ma'anan sa'ihatin ay sa'imat masu azumi as-siyaha azumi kaga almasih zai iya zama mai ibada wanda yake mai yawan azumi wanda Allah ya shafe shi da rahama Isa ibn Maryam Isa dan Maryam khatabaha bi nisbatihi ilaiha kaga nan aka ce Isa dan Maryam tanbihan ala annaha taliduhu bila abin domin a nuna wa Maryam cewa za ta haihu babu miji iz adatu ridan nisbatuhum ila abaihim danga al'ada ai ana dangana mutum ne ga uban shi wajihan annabi Isa zai zamo mai matsayi za jahil babban mutum za a yi duk duniya tun a duniya bin nubuwa Allah ya bashi matsayin da yafi kowanne shine annabci wal akhirah a lahira kuma bi shafa'a Allah zai bashi ceto wa darajatul ula da daraja madaukakiya wa min al muqarrabin inda Allah kuma annabi Isa zai zamo daga cikin makusanta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga kuma cikin karamomin da Allah ya yi wa Annabi Isa kaga an ce wajihan fid dunya wal akhirati kuma wa minal muqarrabin kuma sai aka ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahala hudu kenan sai wa minas salihina kaga shi ma yadda muka yi magana abubuwa biyar da Allah ya zaɓi annabi Adam da shi abubuwa biyar annabi Nuhu abubuwa biyar annabi Ibrahim abubuwa biyar Maryam to gashi shi ma annabi Isa Allah ya zaɓe shi da abubuwa biyar kagan su ga sunan wajihan fi dunya wal akhira wa min al muqarrabin wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahalan wa min as-salihin abubuwa biyar kenan zai wa mutane magana fil mahadi a shimfida ay tiflan qabla waqtil kalami tun yana karamin yaro ran da aka haife shi a ranan zai fara magana wa kahalan kuma zai yi magana ma bayan ya girma ya manyanta ma'ana in aka ce kahalu shine in ya wuce shekara 40 to kaga wannan yake nuna maka cewa annabi Isa zai dawo saboda annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya dauke shi daga duniya bi 40 ba to gashi kuma an ce zai yi magana yana kahalu kahalu kuma wanda ya shekara arba'in shine kahalu kana nan a matashi shabu kai matashi ne har sai ka kai shekara arba'in to sai ka fita daga cikin lissafin matasa in ka kai shekara arba'in to ka fita kuma cikin lissafin matasa a larabci sunanka kahalu ka zama mutum cikakken mutum eh shi matashi akwai sauran wauta tare da shi bai gama nuna ba amma yan kai shekara arba'in to ka zama mutum ka halu kenan wannan aya dalili ne akan cewa annabi Isa zai dawo a ƙarshen duniya kuma yi wa mutane magana wa min salihina kana cikin salihan bayi rabbi anna yakunu li walad qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamtasni bashar قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل qalat sayyida maryam tace rabbi rabbi wannan munada ne ma'ana ya rabbi ya ubangiji na amma in ka zo ka ga rabbi ka ga babu ya din sai ka ce munada bi harfi nida'in mahzuf munada bi harfi bi harfi nida'in mahzuf wa huwa mansubun لأنه مضاف إليه وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة شيني ربي منادى بحرف نداء محذوف منصوب لأنه مضاف إليه وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة domin da ya rabbi ne zaka ce rabbi ya ubangiji na anna kaifa yakunu li waladun maryam ce ya za a yi na haihu walam yamtasni basharun namiji bai taba taba ni ba da tazawujin ni ba aure ne ba wala gairihi ban yi wani abu daban ba aure ba qala Allah ya ce al'amru kadhalika haka abin yake min khalqi waladin minki bila abi Allah zai iya halittar miki da babu uba wannan ɗa da zai halitta daga gare ki ba miji Allahu ya khluqu ma yasha'u Allah ke halittar abin da yaso idza qada amran in Allah ya yanke al'amari arada khalqahu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah zai ce ne kasance kawai sai al'amarin ya kasance ai fa huwa yakunu sai ga al'amarin ya kasance wa yu'allimuhu kuma Allah zai karantar da wannan ɗa da zaki haifa bil ya'i wa a bin nuni alkitab Allah zai karantar da shi littafi alkhatta wato rubutu ai jinsan kutubul ilahiyya Allah zai karantar da shi jinsin littafan da Allah ya saukar wal hikima Allah zai karantar da annabi Isa hikima ya iya hukunci tsakanin mutane wat taura Allah zai karantar da annabi Isa at-taura wal injil Allah kuma zai wa annabi Isa wahayin injila dan lokacin kaga ba a riga an saukar da ita ba a'a wahayinta Allah zai ne wahayinta duka wayannan bishara ce wacce Allah subhanahu wataala yayi game da zuwan Annabi Isa alaihi salatu wassalam idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi wa rasulan ila bani isra'ila anni qad bi ayatin min rabbikum kafin nan da akwai tambaya da aka rubuto wanda insha Allah za mu karanta mu tsaya a kanta ah, mai tambaya ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam dan Allah ina mazaunin miji wanda mahaifiyarsa ta sa ya rabu da matarsa dan son zuciya kuma ta hana shi kula ƴaƴansa gaba ɗaya ƴaƴan suna tare da matan bisalam wannan miji bai da uzuri mijin da matar shi a mahaifiyar shi ta sa ya rabu da matan kuma ta hana shi ya kula da 'ya'yan bai da uzuri a wurin Allah bai da uzuri a wurin Allah idan mahaifiyar shi ta raba shi da matar shi ya rabu da matan to wannan ɗaya kenan mutum dalili yakan iya sanya wa ya rabu da matar shi ko ma ba mahaifiyar ba ko ai ana rabuwa to amma ƴaƴa fa wannan 'ya'ya ba a rabuwa da 'ya'ya. dole in ka haifi ɗa dole ka kula da ɗanka dan haka maganar cewa mahaifiya ta sa ya rabu da mata wannan wani abu ne ka aje shi a gefe amma maganan kuma ta raba shi da 'ya'yan ta ce kar ya kula da 'ya'yan, wannan ba magana ba ce ya zama wajibi ne ya kula da 'ya'yan shi duk yadda zai yi kar ya tambaye ni ya ce yaya zan yi a'a kar ya tambaye ni shi ya san yadda zai yi sai dai idan tare suke fita da mahaifiyar shi duk inda za su je da uwar yake yawo in sun dawo su shigo gida tare in za su masallaci tare da uwar suke zuwa sallan azahar sai su dawo ko su wuce shago ko wurin aiki in zai zo la'asar ta rako shi in zai zo magariba ta shi in zai zo isha ta rako shi to idan kan salawat da uwar suke fita in zai je ofis ko kasuwa da duk abin da yake shi uwar ta zama kullun kamar rigan jikin shi to shine la'alla na karɓo garin shi amma in dai za ta bashi ya je zahar, za ta bashi ya je la'asar za ta bashi ya je magariba za ta bashi ya je isha za ta bashi ya je asuba bai da dalilin da zai ce ya rasa yadda zai yi ya tura wa ƴaƴan shi sako dan ya kula da cin su da shan su da lafiyar su da ilimin su da tarbiyyar su da wannan uzurin wannan ba daidai bane kada wanda ya ce ni mahaifiyata laifinta ne ita ce ta hana ni kulawa da 'ya'yana, wannan ba dalili bane 'Ya'ya dole ka san ji yadda za ka yi ka kula da su Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya sa mu dace a kamar yadda na sanar jiya a daga goma ga watan azumi za ku gani a bayan tafsiri na za ku ga ina tafsiri na minti biyar ko ma na minti arba'in, sauran mintunan za a dinga sanya ƴan uwanmu kabilar Ibo wanda za su dinga gabatar da shiri mai suna The Beauty of Islam muna gama tafsiri za ku ga shirin The Beauty of Islam da harshen Ibo language wanda wannan kira ne zuwa ga al'umman Ibo gaba ɗaya wanda karo na farko kenan da aka samu suka fito a screen su fito a media su ainihin isar da kyan musulunci shi yasa muka sanya wa shirin suna the beauty of islam kyan musulunci domin su nuna ga yadda addini yake kuma da yaran su a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya sa mu shara ruwa lafiya kuma da akwai dan uwa wanda ya zo ɗazu bayan sallan juma'a wanda yake da suna a Musa sunan shi Musa dama kuma zo ya ce yana so ya karba addinin musulunci ya faɗi cewa shi a Kirista ne kuma ma'aikacin coci ne ma yana ma da aikin shi da albashin shi da iyalan shi da ƴaƴan shi da komai da komai ainihin a coci amma dai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mai son musulunci da kuma mafarke mafarke akan ya zo ga inda Allah zai cece shi ya zo kuma da sallan juma'a ya karɓi musulunci muna roƙon Musa Allah subhanahu wataala ya albarkace shi Allah ya kyautata musulunci shi Allah ya bude zuciyar shi ga fahimtar addini da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah subhanahu wataala ya ceto matar shi ita ma ta musulunta da ƴaƴan shi duk su karba addini su gudu tare su tsira tare subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum Thank you.